إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko dai muna farawa da jaddada gujiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar wanda yau ita ce ranar ashirin ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ita ce ranar ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban jini tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba a mance ba a ajiya mun tsaya aya ta takwas a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 169 fadin Allah ta'ala inna ma ya'muru bil fahsha'i wal munkar أعوذ بالله من الشيطان tabaraka ta'ala bayan ya ja kullum mutanen duniya gaba daya ya ku mutane a ulumin mafil arzi halalan tsayiban ko ku shi abin da ke bayan ƙasa na farko ku shi halal na biyu ku shi abin da yake da dada to Allah ta'ala ya tsawata mana kada mu bi hanyoyi na shedar ta hanyar faɗinsa wala tattabi'u khulwati shaytan kada ku bi hanyoyi na shaytan saboda ne innahu lakum aduwwun mubin sai Allah ta'ala ce inna ma ya'muru su'i ne ko ko ya aburku inna ma bi su'i wal fahsha'i shaytan iblis yana umarta ku ne da aikata ayyuka munana wal fahsha'i da aikata alfasha. fasha ka lura kai da kanka karka kalli alhaji mai kudi hmm, ka kalli kanka a matsayinka na talaka za ka ga mutum ya kashe bakunan kudi a wurin barna a ce a ba a jini ya ba a jini naira hamsin ko naira ɗari wannan shi ɗan ne ana hmm, ganewa idan alfasha ne wani abu ne da ya shafi alfasha wanda ba ta tsammani sai je daura aure ta rika kuɗi talaka ba talaka wannan yana daga cikin hanyoyin shedan wanda Allah ce wala tattabi'u mutuwati shedan kamar ka ce wai shedan din nan idan na ba hanyoyinsa me zai faru sai Allah ta'ala ce yana umarta ku ne da aikata asubu. abin da yake mummuna wal fahsha'i aikata alfasha aikata ne? alfasha za ka ce alfasha duk wani abin da ya shafi batsa da tsaraici da ainihin rashin mutunci da rashin arziki Bana ganewa ko ne alfasha wa an ta ala alallahi ma la ta'lamu idan shaytan ya samu dama a tanku, to zai ziga kuma ku faɗi wata magana game da Allah wanda ba ku sani ba gaji mutum yana cewa to in na aikata kaza din haram ne ai ba haram ba ana ganewa yi idan ka tambaye shi Allah ne ya ma ba haram ba ko manzon Allah ba ya da dalili duk abin da baka san halal bane ko haram ne to karka ce halal ne kuma karka ce haram ne ai ne ka ja ba din ka kai shi muna gano na yi domin in ba haka ba to za ka yi ƙaunin alallahi ilm za ka faɗi wata magana game da ubangiji wanda ba ka da ilimi a kai. wanda ga wannan shi ne halin da suka samu kawai musamman Allah ya jarabce mu da wani zamani wanda mutane suka shiga inuwa ba a iya bambancewa tsakanin malami da wanda ba malami ana ganewa ko wato maimakon miwa kan mu'adalci mu gaya wa al'umma cewa mu ba malamai bane ɗaliban ilimi ne masu neman ilimi ka sai a zanna lafiya cewa wannan malam ne wancan ma malam ne wancan ma malam ne wannan malin da ta yawa sai ake samun fatawa iri-iri masu dukan juna wannan ya kulla wancan ya kwanci wancan ya kulla wannan haka muke ciki har ma waɗanda ba su da ilimi sun zama kamar bal ko ba haka ba ai ta buga sai da gana ma in ba Allah ya taimaki mutum yana da dan wani nasibi ba dan rabo na ilimi to sai ma a batar da shi nan da nan saboda bai iya gane ma waye malam ba waye ba malam ba to kuma barnar ta fi yawa a nan Abuja ana gane waye don masallaci a nan yakan yi kama da shago malinta kamar sana'a ce ana gane wannan sabanin abin da Allah ya gina malinta a don malinta silsila ce ta annabtaka ana ganewa asalin malintaka daga mai take daga annabtaka take domin annabtaka abin da annabtaka ta haifar na ɗalibai su ne suka zama malamai a madadin annabawa amma muna gane wannan kenan aikin ba ɗan ƙarami ba ne to sai to cewa abun an cire shi daga asalinsa an dora shi akan wani abu daban sai muka samu kanmu cikin rudani idan muka bi wannan aya a hankali za mu fahimci abubuwa da dama daga ciki babban malamin musulunci al qasimi a cikin littafinsa mahasinut ta'wil yace fadin Allah ta'ala inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i shedan yana umartar ku da aikata mummuna da alfasha Ya yace istisnafun ne li bayani kayfiyyati adawati a can baya mun karanta ba a karatun jiya cewa shaytan innahu lakum aduwwun mubin shi shaytan adawa sa gare ku ma bayyanan nace iyayya sa bayyanan nace dan bai koye wa Allah yace ya Allah ka ga wannan adamun nan da ka karrama shi a hadal ladhi ra'aitaka ladhi كرمت علي كرمت علي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ضروري yake cewa a ra'aita ka hada lalli karɓar ya Allah ta ga wannan adamu da ka ɗaga shi a kaina ta ga adamun da ka fifita a kaina da in akarta ne ila yau ne kiyamanci ya Allah idan ka mun jinkiri ba ka ɗaure na ba har ranar tashin alkiyama la ahtani kan na zuriyata hun illa ganina ya sannu zan halakar da zuriyar ba waɗanda za su tsira yanka da ni kaga adawarsa ga annabi adamu a fili take adawarsa gare mu mu ƴaƴan annabi adamu a fili take to Allah ta'ala ce shaytan innahu lakum aduwwun mubin jiya mun ji ayoyi da yawa ke tabbatar da kiyayya shaytan a gare mu to sai imamul qasimi anan yake cewa istisnaqun ne bayani kayfiyati adawati nan Allah ya dora ne yana yi mana bayanin ire-iren kiyayya shaytan gare mu daga cikin kiyayyarsa zai zayyana maka alfasha ka iya kashe kudinka masu dubbin yawa a wurin alfasha don ya san kayi asara a duniya kuma a lahira ma kayi asara jama'a muna gane wannan. da ainihin kuntata ya hana ka kashe dukiyarka wajen abin da zai amfane ka tun a ka kai tun a duniya domin duk wanda ya taimaki addinin Allah tun a duniya Allah ta'ala sai ya taimake shi wannan alƙawari na Allah sannan kuma a kabari ya samu wannan damar na wanda ya taimaki addini idan ko aka je lahira su ne sarakuna to shi ko a madadin wannan zai ɗauke wannan ya kawo maka ne zai kawo maka alfasha Ka ga mutum da kudinsa ya gina sinima kuna gane ba ya gina sinima inda ake zuwa ana kallon tsaraiki ana lalata tarbiyya idan mutum ya gina sinima ko ya gina kulob ko ya gina gidan rawa ko ya gina gidan kiɗa ko ya gina wani wurin da ake saba wa Allah wanda dai ya yi investing a cikin saban Allah ya sanya hannun jari a saban Allah sannan ya ɗauki wata siffa daga cikin manya-manyan siffofin munafukai ka karanta littafin da ake ce masa suna lil munafukai alamomi hamsin na munafukai daga cikin abin da munafukai suke aikatawa cikin musulmi na fata musulunci akwai ne insha'u marakizil kufuli wa saddi an sabilillah kafa wasu wurare kafa cibiyoyi na kafirci da kuma hana mutane zuwa wurin aikin Allah da magariba ana karatu a masallaci wani idan ba ya da abin da zai sai ya zauna ba dan yana son karatu ba amma dan bai da abin da zai yi da haka sai ya ji karatu sai ya shirya amma idan aka kirkiro masa gidan kwallo da magariba yanzu gidan kwallo ya hana shi zuwa masallaci kuna gano wannan ayi gidan kallon fim ya hana shi sinima gidan kiɗa gidan kaza gidan kaza to kirkirar gidan kalle-kalle da lalacewa da gidan dambe alama ce ta ainihin munafunci mutum na da ciwon munafunci a zuciya yana kafa inda barna za ta yaru inda za a lalata tarbiya akwai wanda ya zo ya tarda mutane a kofar gidan dambe sun taru sun yi cincirundo ana dambe a ciki ba su da kuɗin da za su shiga gidan dambe yana zuwa ya ce waɗannan ba aka ce ai labai ba su da kudin shiga ce a sha a zauna ba a lalace ba a zauna ba a yi banna ba nawa ne kudin su aka gaya ba yace ya biya ya ba ƙara biyan kudin irin su in sun zo kawai su shiga kai tsaye sai so ya wuce gidansa yana bakin ciki ya wuce a ce ga wani mutum a waje bai shiga ba abin da mar bakin ciki a ce ya wuce ya ga mutum a tsaye bai shiga gidan dan nan ba jama'a muna gane wannan ka irin wannan idan da za ka ce za a taimaki addini ka ce da musulunci ya tsaya guri ɗaya baya gaba baya baya saboda dukiya da musulmi suka kasa fitowa ina jin nan nake gaya muku yan rigin church sun zo suna ba musulmai dubu goma goma na shan ruwa ko ba komi kiyayya su zai rage a cikin zuciyarmu ko ba haka ba alhali mu kiyayyar mu ga yahudu da nasara kiyayya ce ta gadon gado tun da kiyayya ce daga manzon Allah duk mutumin da yake kin annabi Muhammad in sawajibi ne gare ka kuna wa yi Ya haka kai ka bari kiyayyar nan sai sanyi ka rinka jaddada ta ka rinka jaddada ta ko da ba za ka gwada mai hoha ba amma tana nan kwanta a ina a zuciya saboda ba za ka kaunace shi ba kamar yadda Allah ya gaya ma shi ma ba zai mai ba ba zai kaunace ka ba ya ka ce yau ya zo ya baka kana talauci baka da naira ɗari biyu ɗari biyar da za ka buɗe baki ya baka dubu goma a cikin wani envelope a ciki an yi hoton abin da suke bauta mawa sannan an rubuta irdim kaza kaza kaga malam Allah ya sauri a ce ana zaton wuta a ina aka same ta ina to wannan shi ne abin da ke faruwa da yanzu wanda ya bada kudin na a shiga gidan dambe idan yana da kudi ne zai hana gina silma ne zai hana ya gina gidan mata ne zai hana ya gina gurin lalacewa to daga cikin hanyoyin da shaidan ke gwada kiyayyarsa gare mu wato yana umarninmu da mai asu wal fashai shine shi malam imamul qasimi yace yanzu an ci gaba ne ana yi mana bayanin adawarsa kan wanda aka yi mana a baya adawar ba ta tsaya nan ba ga tsarin bayani daga cikin kiyayyarsa yakan umarce ku da mai asubi wal fahsha'i aikata mummuna da aikata albasha wa tafsilun bi fununi sharrihi wa ifsadihi Allah ta'ala ya ci gaba yana mana bayanin fannoni iri-iri kala-kala na sharrin shedan da kuma barnar shedan ana ganewa ne da barnashi wanda yake yi a cikin ainihin zukatanmu da yake cewa kwadansa da ya ce a su'u yi shakkilu jami'al ma'afi umarni da shedan yake yi mu aikata a su'u mummuna to wannan ya kunshi duk wani irin sako ana ganewa in aka ce a su duk wani irin sabon Allah da ta ga ainihin to shedan ne yake ne ta mutum ya nuna mai sanya mai kalan wannan saban ba wani abu ba ne. a shedan ya gada dama sai ya ce ma wani za ka mutu ba sai ba yaro maka shi. sai mutuwa sai kuma Malam wani su suka tsufa ina ne sai za ka saka hure dan haka mutum ya ci gaba ne ki gani cikin masarsa kawai sai mutuwa ta riske shi a haka ya samu ɗaya. to yake cewa sawa'un kanat min a a'malil au a fa'alin ulubi wannan barna da shedan yake sa mutum yayi na sabo ko dai ya zama ayyuka ne na gabbai kamar shan giya kamar zinace zinace da sauran ayyukan da ake da gabbai kuna ganewa shedan yana zuga mutum yayi safar Allah na gabbai akwai kuma safar Allah na zuciya wani lokacin shedan ya zo ya ce maka to wai kai wa halice eh, haife ka babana shi wa ya haife shi baban shi shi ma fa baban shi daga nan fa har karshe shi na karshen wa ya haife shi to in Allah ya yi annabi Adam shi kuma Allah wa yi shi ana wa yi daga nan sai fara saka maka cewa ba Allah ka a abin yana da cikin tarko na shi idan mutum ya ji wannan sai sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya dauke wannan tunani daga zuciyar shi shi Allah waye shi jama'a muna gane wannan yana daga cikin hanyoyin da shi shaitan yake biyo daga cikin abubuwan da yake sakawa a zuciya shedan yana saka mutum munafurci a zuciya yana saka mai kiyayyar wani da wani kaji kawai kana kin mutum ba da dini idan da ba a tambaye ka wani kun zo na gida ɗaya da wani a kun yi hulɗa da shi ne ya kware ka a menene tsakaka a kiyayya ce ta babu kai da babu da dini sai da kanka in ka zauna wai me yasa nake kin wani sai ka gano ba ka da aya ba ka da hadisi ba ka da hulɗa kada kin sane saboda shedan ya tuka maka yayyarsa ita kowa zai tambayi zuciya shafi wannan akwai mutum da zaka ce ba ka san shi ba ka san shi amma ba ka da dalili dan cutar da kai yayi ai kaga kana da dalilin kinsa inda ko a haka an ce ka yafe masa amma muna gane wannan ya afuwa domin ka samu daukaka dan afuwa ba taba tsara wa bawa kullum sai ne sai daukaka to amma kiyayyar da ba dalili daga wa take daga shedan take haka yace alfasha ai tajawuzul hadd dakata alfasha shine wuce iyaka Allah ta'ala ya ka iko auri mata daya ka auri mata biyu ka auri mata uku har nawa har mata hudu to sai a waye gari mutum sai ya wuce iyaka ya auri mata 80 ko mata 40 idan aka magana sai sai ba ku gane ai ba ku gane aya bane Allah ya ce masula yana nufin ji sau biyu ya ce wasu lasa yana nufin uku sau uku kada kenan sai ga hudu nan ga tara sai a kirga ya ce waru ba yana nufin hudu sau hudu kaga hudu su hudu sha shida kenan sha shida ga tara sannan bayan da abin nan sha shida ga sai ya ta kawo maka a cikin qur'ani ba tajawuzul hajj idan Allah ta'ala ce za na halatta maka ka kaza ban halatta maka ba sai ka ƙetare abin da Allah ya halatta maka kamar da muka karanta jiya ka je zuwa ga abin da ne Allah bai halatta ba idan mutum ya wuce iyaka to a duk bangaren da ka wuce iyakar da Allah ya aje ka yanzu ka aikata alfasha shi ne walfasha idan aikata ainihin alfasha ai tajawuzul haddi fil qubhi min al'azaim mutum ya wuce iyaka wajen aikata mubuna manya-manyan zulubai Allah ya tsare mu wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu duk alfashan da mutum zai yi da duk abin da zai aikata mubuna bai kai wannan zulubi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ku yi magana game da Allah ku yi magana game da Ubangiji akan abin da ba ku sani jama'a addinin nan Allah ta'ala ya gama cika shi Al akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan ibara Allah tabaraka wa ta'ala al yawma akmaltu lakum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan wato maganar ma ba ta bukatar fassara jama'a muna gane al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ce yau ne na cika muku addinin duk abin da ya cika to in ka zuba wani abu a ciki to ko dai ya kori na ciki ya zauna ko kuma shi ya zube a ƙasa. ka samu kof da tika da ruwa idan ka ɗiba ta zuba ko dai ya kori na ciki ya zauna ko kuma shi ya zube ta dai duka babu mai duka asarar shi muna gane wannan domin Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ni'imar da ne muku ta imani da musulunci Allah ce na cika muku ba ku neman ƙari komi wa raditu lakum al-islam dinan na yadda ku yi musulunci a matsayin ne a matsayin addini imamu malik ibn anas Allah ya masa Ya yace wannan aya fa da Allah ya saukar fa ya lam yakun yawma idin dinan la yakunu yawma dinan shi da yake kusa ba da manzon Allah shekara bai kusa ba din zuwa 80 da tafiyar manzon Allah lokacin da aka haife shekaru ne kadan yake cewa idan dai wani abu bai zama addini ba lokacin da aka saukar da wannan aya to a yau ba zai zama addini ba a zamanin to ina da mu yanzu ma'ana duk abin da baya cikin cycle na musulunci bai cikin zagayen musulunci a lokacin aka saukar da wannan aya to ko da daga baya an kawo shi ba zai samu yin shiga ba kana wa ne duk bid'a an Fa malam ya lam yau yawma idin dinan la yakun yau shi kuma da za ta masa udu yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u fa kada ku bi abin da Allah ya saukar kar ku kirkiro addini domin an riga an wadatar da ku addini ya riga ya ce to haka wannan magana da yake wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ai bi an taftaru alaihi ta'ala ku yi wa Allah ƙarya ku yi wa Allah kirkire annahu harama hada. wa zaka bi ghairi ilmi cewa Allah ya haramta wannan Allah ya haramta wancan ba tare da ilimi ba kaji mutum ya kalli abu ya ce kaza haramun ne ko ya kalli kaza ya ce kaza halal ne idan ka tambaye shi ina ka halatta bai sani ina aka haramta bai sani haka za ka ji mutu ya faɗa abu ya ce ko Allah yana jin kunyan idan iyaye wai Allah baya ɗaukar rai idan iyaye na zaune abu wuri saboda yana jin kunyan idan iyaye wannan aya zan so in san ta wanda bai ta yi domin sani inda ayar nan take zai ce maka eh dan matsala da mun faɗa ya tambaye mu amma masu faɗin wannan ba a tambaye su ya kamata a tambaye mu sai kai iko sai Allah wato Allah na jin kunya gidan iyaye ne eh, sai Allah a ina ya faɗi ana ganewa a a ina ya ce haka domin ka ce Allah na kaza ko baya kaza ya kamata ta zama aya ko ba ka ba idan ko ba ka da aya ba ka ja bakin an tafsaru alaihi su yi wa Allah ƙage cewa ya haramta wannan ko ya halatta wancan Ba ma'ana ma la ta'lamuna abinda ake nufi da ma la ta'lamuna ai ma la ta'lamuna anna Allah ta'ala amara bihi abinda ba ku san Allah yayi umarni da shi ba Kuyi wa Allah kariya ku ce yayi umarni da kaza qala imam ibn al qayyim malamin musulunci ibn al qayyim cikin littafin sa ilamul muwaqqi'ina arab al alamina da abinda yake fadi ce al qawlu bila ilmin faɗin magana ba da ilimi ba game da addinin Allah ya ummul qawla alaihi subhanahu fi asma'i wannan ya kunso mutum ya faɗi wata magana game da sunayen Allah ya ɗauko wani suna ya ce suna ne na Allah a duba ƙur'ani ba wannan sunan a duba ingantattun hadisai ba sunan nan kuma ya ce suna ne nawa na Allah kaga yanzu ya wa Allah kage abinda Allah bai ce suna na bane ya ce suna wa suna Allah jama'a muna gane wannan kenan ko da wani suna ba ka kira Allah ka tabbata Allah shi ya kira kansa da wannan suna daga ciki wasu fatihi sifofinsa ka ɗauko wata siffa ta Allah ka ƙada wa Allah wanda bai siffanta kansa da shi ba ko ko ya siffanta kansa da wata siffa ka yi ƙoƙarin janye mai wannan siffa misali magana wasu ɗan bid'a idan aka ce Allah yana magana sai ce a'a Allah baya magana kai ta rigima da su idan Allah baya magana wa ya faɗi Qur'anin nan eh Allah da kansa zai ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah yuriduna an suna da manufar canza maganar Allah ina Allah da me magana wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa Allah yayi magana da Annabi Musa magana kai tsaye ba tare da wani a ba ba kowa a kai tsaye Allah yana magana ko baya magana Allah ta'ala ya kasance mai magana har yanzu yana magana kuma yana ci gaba da magana ana gane waye wala ya zalu ya takalla yana nan maganar sa azaliyo ne yana nan yana magana amma sai mutum ya kora wannan sifa Allah ta'ala ya ce yana da hannu wani ya ce a'a ba hannu bane haske ne hannu ne mana Allah ta'ala ce bal ya dahu ba ba su saka hannayen Allah guda biyu ne a shimfide suke ji Allah yana ciyarwa yadda ya so manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kara bayani ya tabbatar da wannan magana ta Allah yace shi Allah fa kilta ya dai yaminu Allah ya Allah guda biyu gaba ɗayan su dama ne Allah bai da hannu hagu an gane ai Allah bai da me hannu hagu kilta ya dai yaminu duka hannayen Allah dama ne a ce maka wane yana zaune a hannun daman Allah ranar tashi alkiyama wane yana zaune a hannun hagun Allah ranar tashi alkiyama ko yana zaune ne a daman Allah domin aka ce a hagun Allah sai zama an jinka da kasa zuwa ga Allah sai dai a ce wane yana zaune a daman Allah wane kuma yana zaune a daman Allah saboda nan dama ne nan ba dama ne amma idan mu ne muke so mu gane za a ce wane na damansa wane na mai hagunsa mu dama aina ka muna da kasa ko ba haka ba ko da ke wani ba zai daina da kasa ba da ba gurgu amma muna da kasa eh muna da kasa wanda ba sai ta ja ba idan da za a zo a tambaye ka kana da kasa wurare da yawa eh, sai dai kana so a fito maka da shi to Allah ta'ala hannayensa duda mane duk wanda Allah ya siffanta kansa da shi ya siffanta shi da shi abinda manzon sai siffanta shi da shi ya siffanta shi da shi jama'a muna gane wannan ba wai mutum ya zo ya ɗauke wannan siffar ba ko kuma ya kawo wa Allah wanda ya ga dama Shi ne wato wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna wa af'alihi ko mutum ya wa Allah tsari a wurin ayyukansa aiki ne da Allah ya yi wajen halittar mutum sai wani ya gaira da gyara a za Allah da yi shi daidai ba bari ya gyara ana bai Ka kaga zai na gyara aikin Allah ko wani abin da Allah ya na halittar duniya ko na halittar wata halitta sai mutum ya ga halittar nan ba ta yi ba yana da ɗan gyara da zai wa Allah kan yana daga cikin mai gyara a cikin ayyukan Allah yana daga cikin wa an taqulu Allahi ma la ta'lamuna wa fi dinihi wa wani kuma a cikin addinin Allah yake da gyara yana ganin ya kamata a riƙa yin ibada iri kaza wanda Allah bai ce a yi ta ba kana gane yayi ya za a ce musulunci ba ibada iri kaza sai ya kamata ai kun ga da duk wanda ya taso inda ya san hana zuwa hajji da umara haka ne kuma haka ba ana zuwa haji ana zuwa umara yanzu kuma an kirkiro tafiya kaulaha wani wuri ne a senegal wanda ake tafiya can ana yau ibada a senegal yake kaulaha sunan wurin don haka ana zuwa ana ibada har ta kai yau suna fitowa suna fadi cewa duk wanda ya je aikin hajji in dai bai fara zuwa kaulaha ba to sake aikin shi. kuka daga ciki ya hada maza Allah Eh, ko ba haka ba ba maza na da ya aikin haji ko babu da inda ya je kaula sai ma sun baka ce ya je kaula ba to ya aikin haji maza na. ya aikin haji sai da Abubakar ya aikin haji sai na Umar ya aikin haji sahabbai gaba daya wanda kaula a kan gaba daya shekara ta nau da ke girowa wanda kuke magana shi kaula a kan da kuke magana sa wanda ya suna da wannan gari kaula misali shekara ta da haihuwa shekara ta nawa da mutuwa kafin ba a addini waye ya taba zuwa gurin ya zo yin ibada kafin shi kaula shi jama'a muna gane wannan inda za a gane bata bata shi yanzu wannan kaulaha islamiyya da ake karantar da mata a islamiyya wanda kowa ya san yanzu mata sun waye sun sa addini dalilin karantarwa da ake musu tunda manzo Allah shi fara karantar da mata akwai hadisi da dama akan manzo Allah ya tara mata ya ware musu rana zai ba su ilimi ya karantar da su sun tambaye shi ne eh, annabi mata ne annabi maza ne kadai ko ko Allah ya ko zuwa ga maza da mata ce a ni annabi duniya ne ga mata ita ce to mata maza kaɗai kake karantarwa mu mata ba karantar da su ce to rana kaza da rana kaza da rana kaza kuma ku zo karantar da su don Allah ya fara karantar da mata sai yau kai kace ba a karantar da mata sai za a ba ka karanta sun kirkiro karantar da mata mutum ya wannan ƙarya an jima ya sake wannan ƙarya an jima yau sai ga shi ana ɗiban mata a mota sai yi sai ida ana tafiya da su kaula sai mutum ya ba hatta mata shi su tafi kaula a sauka a wannan gari a hotel a sauka a wannan gari a hotel ba ma jirgi za a hau ba a mota za a tafi daga kano zuwa kaula jama'a kuna ganewa kuma a ɗaya kuma kan mutane a tafi da su shin da wanda za ta je islamiyya awa biyu ta shiga makaranta a yi mata karatu ta dawo ɗakin ta zauna da wanda za a tafi kaula kafin a kai ma dogon lokaci jama'a kuna gane ba wanda ya ce ba a karatun mata kuma shi ya nemi mata ya kai su kauda bana gane abin iri-iri ba sun da shi ya kawo da yanzu akwai kyau matan nan karatu ake musu dole su fito su yi karatu kuma har karatun bokon nan domin daga cikin su mu samu likitoci ana ganewa ai mu samu fanni daban-daban muna samun mata malaman makarantar boko malaman makarantar islamiyya idan ba su karatu ba za su koyar kai ma ta kai ba ta karatu ba ta rike na yanka ma ba ta yi yadda ta kamar ka haje mai dabba ya kiwon dabba ai tsari gingimu ana wulakanci ana cin mutuncin juna saboda ba ilimin addini ya aka ce a karantarwar mata ka. karantar da mata kafurci ne haka ake bala a kasar nan karantar da mata kafurci to idan karantar da mata kafurci ne daukan mata da kuka wala lahama wai mace wai tarika tarbi tana wai ka sanyi da ce sunan ta sanyi da haka a ɗauke ta ya kawo lahama ko aikin haji haramun ne mace ta tafi aikin haji ba da haramun ko ba ta manzo Allah ce ba kamar aikin haji ana kawo wani yanzu wani wani abu da ake kawowa ranar tashin alkiyama in ka ba mutum fatawa ya halatta haram za ta sanya gaban Allah wai a rinka cin ma'amula idan an samu kungiya a rintarta ina haɗa ta da su su kare tambaya wa ya ce maka a rintattu ta ina ka gani a rintattu jama'a saboda Allah mu tsaya mu ji tsoron Allah sai ina ka gane abin da su ne ita fa mace ba zo kana kuma ce ku nisa ta fashin maza da da na mata ko ba haka ba idan mace ta kasa ta da namiji na uku su wane ne shedan ne in ba irin wannan an sani kare daga nan a hujjar a falfala ana a tun ba dole ba in an samu hali akwai mata bai wa Allah da aka biya masa kuɗi aikin hajji sai ita ba za ta ba sai zama ce sai dai inda ta za ta la ka biya wa mijin aka hada su a ce ba ta zuwa za a iya zuwa wajen a samu lada sai a samu ne su daga nan har sauna bari wata rana da samu dama je kaula har nan ko da samu hujja Allah bai ta yi wanda ake yi mu da mun san hajji ake zuwa da umara ko ba haka ba wanda hajji idan mutum ya yi lafiyayya hajji bai da sakamako sai aljanna in zuma ba ko ba haka ba umara a ramadana manzo plasma ya ce ya yi daidai kamar ka yi hajji tare da ni kuma za a ta zuwa to kuma zuwa kaulaha ba mai annabi ya faɗi game da kaulaha idan ya san kaula ke ana garewa ke nan kaula ne daga cikin hadisi na abin da ake cewa an taɓulu wani lahi ma ta alamu da ko wani abu ka kawo ka ce Allah ya ce a yi, idan ma an yi Allah na bada lada kuna bai bayyana ka ce Allah ya ce in ma an yi Allah yana bada lada to ya kamata ka ba da aya ko ka ba da inda ka gani sannan wajen fassara ayar sai ya zama kai ka fassara ayar ya zama to manzon Allah ya fassara ayar ko ko almajiran manzon Allah da suka ji daga wurin sa wanda adalcin su alqur'ani ya tabbatar adilai ne kana gane wannan ayar sunna ta tabbatar ne adilai ne idan ba su ba to a samu almajiransu samu magabata suka fassara ayar ba kai ka fassara ta ba daidai da san ranka jama'a muna fahimta wannan shi yasa muke so duk ayar da muka zo kanta me malamai suka faɗi a kai yanzu wannan ibnul qayyim da yake mana wannan fasara yace magana ga Allah ba da ilimi ba kamar cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa da addininsa da yi mai kage cikin shari'a malamin nan ya rasu kamar shekara 800 sauci yanzu na gaba ɗaya nan mun yadda cewa iyayen mu sun fi mu kirki saboda su da namu ayyuka ba to ina da wanda ya mutu shekara ɗari takwas baya kaga wata barnan ba zai san suna ga ta suna da tsoron Allah fiye da wa qad ja'alahu Allah ta'ala min zama muharramati yin magana game da Allah ba da ilimi ba yana daga cikin manya-manyan haram bal ja'alahu fil martabati al-ulya minha cikin abubuwan da Allah ya haramta wanda ya fi zama haramun akan komai yi wa Allah ƙarya yi wa Allah ne ƙarya ko yi wa manzan Allah فقال تعالى الله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما فقد وما والبغي بغير ga magana Allah ya warware ta a cikin suratul a'raf aya ta 33 Allah ta'ala ce kul ka gaya musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha abin sani shine ubangiji na shi ya haramta alfasha kaga can baya mun ji shedan yana umarni da alfasha da ne asubi wal fashai ko to na sai kawo shi alfawahish jam'i ne plural din sa jam'i suna alfasha inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batana alfasha ta zahiri da alfashar da ake yi ta koyo duka Allah ta'ala ya haramta wal isma Allah ta'ala ya haramta aikata zunubi wal baqiya Allah ya hada mugunta ana gane wai Allah ya hada mugunta al baqiya bi ma'ana zalunci mugunta wai ne matsalar duniyar nan mugunta inda za a cire mugunta abincin da Allah ya ajiye a duniyar da ya isa mutum koshi mu rage Allah gane wa abincin da Allah ya zuba a duniya ya isa duk mutanen duniya su su koshi ya rage amma saboda mugunta yau ne ya kwashe shi kare mugunta da kike gani wani abu ne wanda Allah ya sa a cikin zuka yana na cikin zuka ta mutane wato ya halitta suna da shi sai dai kaga mutum baya yi akwai da ne kamar yadda mai magana yake cewa wa zulmu min shiyamin nufusi wa in tajid za'i qadin li illati la yuzlimu zalunci hali ne na zuciyar mutum shi dama mutum da zalunci wanda ka gani yana da zalunci a zuciyar shi wa in ka ji za'i kwata so ka ga mutumin da yake kamewa baya zalunci wani illatin la yazlim wani dalili ne ba baya zalunci ko da tsoron Allah ana gane ba ko kuma rashin samun dama amma kowa ka gani muku yara ka tara yara ka aje musu abinci suna cin abinci na wani in yayi loma daya sai ya kara wani sai ya hana shi ana ganewa ne sai ya kara loma ta bishi saboda haka zuciyar take dama sai zu wannan yaron yana cin abinci ana kallon shi ana karatu sa har a kai lokacin da za a tabbata cewa mugun yaro to duk da mugu ne ya za a yi a zare masa buguntar da gare ya dawo ba mugu ba ana ganewa ne shi wanda ya kama ta a yi masa magani kamar yadda idan bai da lafiya ana zuwa a mar allura ko ba ka ba to wannan ciwon ya fi wancan ciwon haɗari da za a gano tun da azulmu min ciyamin min wa ji tajid fasin? fi illati la yadlim duk wanda ka gani yana karewa baya zalunci kar ka dauka ba mugu bane a mugun ne sai dai wani dalili ya hana shi mugunta ta yi tsoron Allah ne ta yi kuma bai samu dama ba amma muna gane wannan da yawa idan ka je harkokin makarantun allo da sauransu idan ka dauki abinci ka ba almajiri za ga yana gudu yana ci yana noma saura suna gudu da gudu ba zai tsaya a ci abincin ba ba yana gudu yana noma yana gudu yana noma su kuma suna gudu da gudu har sai ya ci ne sai ya yadda musu kwano ana gari ba saboda haka aiki idan yau aka je aka wani aiki aka ce ga ga sallama an ba mu raba kudi na naira dubu dubu da ɗan ɗari biyar biyar da ɗan ɗari biyu da ɗan hamsin hamsin sai in zaɓi wanda suka mun sai in ba ta wanda ba su ko in zaɓa ya zaɓi in ba ta da azumu min shiyar da kusi jama'a muna gane wannan ake da mugunta to ka ce ubangiji na ya haramta mai mugunta bigairil haq ba tare da wani haki ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan Allah ya hana ku yi shirka da shi akan abin da bai saukar da hujja a kansa ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ana gane wai wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai Allah ya kara mai dawa. ku buɗe baki ku fito wata magana game da Allah wanda ba ku san wannan abun haka yake ba ko ba haka yake ba ba wace zai ce ana barin halal don kunya kware kuwa mace ce ta halatta gare ka shi kuma ɗan uwanka ce sai kunya ya hana ka neme ka saboda ana barin halal don kunya in ji bahaushe Allah ta'ala ya ce na halatta maka bahaushe ya ce na haramta maka don kunya don kunya kuna gane yanzu Allah ya shar'anta shi kuma bahaushe ya ne shi ma ya shar'anta na shari'a ya daga kansa mukamin Allah kai mana in ya halalce ba a bari ta kuka gane wa ba a bari in dai Allah ya halatta ya halatta in ya haramta ya haramta sai ba ka isa ka haramta kuma sai ba ka isa ka haramta ya ba na gane wannan da haka ake shigo da masifu cikin addini a biya zo ya dame mu ba halal ne a rasa yadda za a yi wai mutum yana jin kunya ya ce a raba muku gado ko ba haka ba yana jin kunya ya ce a raba gado saboda kar a ce ba ya da hakuri in kai magana ce ai ana bara halal ai ana bara halal dan kunya ina jin kunya su baba ina jin kunya ne ni na ce ayi kaza ina jin kunya Allah kuma yace wallahi la yasahi illa al-haq Allah baya jin kunya da gaskiya Allah a shi bai jin kunya da gaskiya kai ke jin kunya amma Allah bai jin kunya in dai da gaskiya ne jama'a muna gane wannan shi yasa ka dauki maganar Allah ka da maganar wani mutum ka dauki ta Allah sai ka zanna lahiya duniya da lahira Allah ta'ala ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna a cikin suratul nahl Allah ta'ala ce wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha haram wa hadha haram wa yaktaru ala Allah al-kadhiba innal ladina yaktaru ala Allah al-kadhiba innal ladina yaktaruna ala Allah al-kadhiba la yuqinun suratul nahl ayata 116 zuwa 117 Allah ta'ala ya kara jan kulmun wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba kar ku gaya wa abinda da harasanku ke siffantawa ku duba abu ku ce haza halalu ai wannan halal wa haza haramun wannan haramun kawai da harshe kuka bari muna gane ba Abinda da harasanku ke siffantawa ke nunawa Allah ce kar ku nuna kaza ku ce haramun ne ko halal ne litaftaru ala Allah alkadiba dan ku kirkira wa Allah ƙarya bai haramta ba ku ce haram bai halarta ba ku ce ya halarta yaftaru ala Allah kadiba yace innal ladina yaftaruna ala Allah kadiba la yuqimu suke girgiran ƙarya su ce Allah ya ce alhalin bai ce ba Allah ta'ala ce ba za su cin nasara ba duk wanda zai wa Allah kage ya dauko abin da bai yi daidai da addini ba ya kara shi da addini sai ya samu wanda zai kalu wanda sai cewa abin nan ba addini ba لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون rayu su ɗan samu jin daɗin duniya mata'un ƙalilu ɗan daɗin duniya na kwana biyu wala hum azabun idan an koma lahira wanda yake wa Allah kage Allah ta'ala yana da azaba mai radadi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma yace man kazaba alayya maza Allah ce wanda ya man kariya da gangan ya tabawa a baka da huminan lari ya nemi inda zai zauna a wuta bi ma'ana maza Allah ce duk wanda ya mai kariya dan wuta ne idan aka shiga wutan ka zaɓi inda ya maka ka zauna amma dai a cikin wutan za ka zauna kenan ka ga ka ce annabi ya ce shi ma akwai buƙatar ka yi tsantsan, dole sai ka san hadisin nan gaskiya ne ko ƙarya ne annabi ya faɗi ko bai faɗi ba idan ba ka da tabbas sai ka ja bakin ka kai shiru domin a cikin yin shiru akwai kubuta kuna ganewa ne in ko ka furta cewa annabi ya hana ko annabi ya yi to ranar tashin alkiyama za a tambaye ka ka nuna inda annabi ya sa ko inda annabi ya hana ko inda ya halatta ko inda ya haramta idan ka kasa kawowa sai a ce to dama annabin ya gaya ba ka nemi gidan zaman ka a wuta sai a kai mutum insha Allah ya kawo وتقدم عليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه واحكامه nan Allah ta'ala ya gabatar wa al'umma ya gabatar wa mutane alƙawarin narkon azaba da duk wanda ya mai ƙarya wa qawlihim lima lam yuharrimhu da fadin da mutane suke game da abin da Allah bai haramta ba su ce haza haram kaga wannan haram ne ai wa lima lam yuhillahu da abin da Allah bai halatta ba su ce haza halal jama'a muna gane wannan da za ku yi tuna kwanan bayan an ta rigima a kan cin doki har wanda bai san abin da zai faɗi ba ai doki har ne wannan ce doki ai halal ne ai doki haram ne wasu mutane sun halaka da yawa waɗanda suke cewa haram ne sun malamai suna rigima ka daina shiga za su yi ma mutum ta faɗi da za da yi wato mutum za su mutu sai sun bashi baya mutu sai sun kai ka sun bar rigiman malamai ta fi kowace rigima zafi muna ganewa idan malamai suna faɗa ba a shiga sai a koma gefe idan sun gama sun tantaro da kida sakamakon sai mu karɓa amma su gama faɗa ina faɗa da da wanda turanci da kuke cewa da ne da a samu da mai suna faɗa wa yake so bari wa yake shan wuya grass ko to to shi ke kana gane wannan ai ciyawa ke shan wahala idan giwaye suna suna faɗa cewa doki halal ko doki haram ne don Allah matsala ce da ta shafuwa malamai don su ake tsarar su kawo hujja kuna gani wa jama'a amma abin da zai baka mamaki a lokacin kowa ya saka baki kowa ya shiga yana cewa kaza kowa ya shiga yana cewa kaza saboda zamanin da muke kowa na iya shari ko na wani shiri fadi za ka ko Allah bai ba ka izini ka fadi za ka ba ba abinda Allah ya sa wa lissafi a cikin kamar Allah ta'ala ya gyara zakatun waɗanda suke gaya wa ainihin hukuncen-hukuncen Allah ka za halal ne ka za haram ne ɗalaba abu salaf wasu daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata yana cewa liyar da ke a haduku an ya kula lima la ya alamu wala wa radal wahayul mubayyin bi tahlilihi wa tahrimihi ahallahu Allah wa haramahu Allah ɗayan ku ya kiyayi gaya wa wani abu wanda wahayi bai zo ba daga Allah bayyananne wanda Allah bai halatta shi ba halacci a bayyana ko haramta shi ka ce ka ba halal ne ko haram ne ɗaya ku ya kiyaye wannan li mujarrad at-taqlidi aw li tawili ko dan saboda goyen bayan wani bangare ko ko tawili idan abin da ka san ba ka da aya haram ne ba ka da hadisi haram ne idan aka ce ka ba haram ne ka ce ban sani abin da ba ka da aya ko hadisi akan halal ne aka ce halal ne ce ban sani domin ranar tasiri kiyama wannan da ya tsaya yana tambaya ta da babu iya kare ka gaban Allah muna gane wannan ba abin da zai iya mana idan aka damƙo ka in ma yana wurin ƙasa zai da shi ka abin shi Allah ta'ala ya tsare mu. an samu hadisi daga Sulaiman ibn Buraida an abi yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi sallama qala manzo sallallahu alaihi sallama ya fadi wato kana fi ma ya amuru rasul idza wallahu ala sariya idan manzo Allah ya shugabantar da mutum ya zama kwamandan yaƙi ga daga cikin wasiya da manzan Allah yake mai sai ce in an ta hasar ka hana shirin idan ka je kai kawanya ga mutanen wani gari ma'ana ka je ka kewaye garin ka kai musu hari kenan ko idan ka kewaye garin kana so su yi mai mutanen garin su yi da su miƙa wuya fa a radu an tunzila hum ala har da wajen la. idan mutanen garin suka ce suna so ka dora su kan hukuncin Allah fala yunzilhum ala layi. kada ka saukar da su akan hukuncin Allah kuna ganewa idan suka nemi ka dora su akan hukuncin Allah ka ce a abinda za ka fa innaka la tadri atusibu fihi Allah azza wa jalla am la dan baka san cewa in ka dora su ba za ka dace daidai da hukuncin Allah ko ba za ka dace ba kake zan aje kuɗi akan hukunci na yanzu faɗa ne ni da ku ba magana ce ta hukuncin Allah ma'ana kai mana alkawari da sunan Allah ka ce a zan muku alkawari da sunana ina gane wani domin idan na saba alkawari da sunan Allah na shiga uku amma in na saba alkawari da sunana to ni kadai ne an san kuna ganewa ba na ce na maka alkawari Allah ne shaida da sunan Allah to gane ce na maka na baka amana ta in ce na baka amanar Allah yanzu kana cikin amanar Allah fito ba zan kashe ka ba gara in ce na baka amana ta idan ka fito ƙarƙashin amana ta sai na haice ka yanzu hukunci yana da sauri a kai in baka amana Allah kana ganewa da ce fito da sunan Allah a yarda da sunan Allah dan ka fito da gashi ka yanzu zai zama to cewa duk wanda ya ji an ce Allah sai dauka ne sai ma ya zaki Allah ne saboda an kira sunan sa yi ne an yi yawwa to ala ayi hal yace karka yarda da cewa ka sauke su a hukuncin Allah hadisin yana cikin sahihul jami hadisi na 1178 imamu shankidi a shek muhammadu amin shankidi allah ta'ala ya masa rama ya ce faɗin allah wa an ta kulu alallahi ma la ta'ala nuna wurin a faɗin magana game da allah wanda ba ku sani ba ya ce lam yi bayyin nuna hazan labi ya kulu na bu alaihi zigairi ilmi allah ta'ala ce ku rika magana game da allah wanda ba ku da ilimi a kai amma allah bai gaya mana magana da muke faɗi ba ko ba ba ko kuma mutanen wancan lokacin Allah bai gaya mana magana da suke faɗi ba da ilimi ba sai yake cewa walakin nahu fasarahu fi a ukar, Allah ya yi bayani a wasu wurare daban-daban ba zakara anna zalika alladhi yaqulunahu bi ghairi ilmin abinda larabawan da suke fashi a lokacin ba da ilimi ba kuwa anna Allah harrama bahaira cewa Allah ta'ala ya haramta al-baha'ira sai muke bayani al-bahira ita ce wata dabba da ake yanka kullun tafiya a yanka mata kunne a kyale ta ba a hawan ba a cin nama ta kawai yawo ta fi daga dama laraba suna da wannan ko saboda ta musu wani aiki na haihuwar yaya da sauran sai su yanke kullum da su mata shaida duk wanda ya ga wannan dabba ya san ba a hawan ba a cin nama da sauransu to sai suke cewa Allah ya haramta wannan wasawa'ir Allah ya haramta asawa'ir idan aka ce dabba a asawa'ir ita ce kamar tunkiya ko saniya ko kuma ta tafi 'ya'ya goma mata tun da ta haifi jari ana ganewa yi ta haifi jari sai a ce wannan ba za a ci ta ba ba za a hauta ba ba za a tatsi nonanta ba sannan ta iya kiwo a gonar kowa kai in ta shigo gonar ka ba ta ci abin da suke so kamar ta maka alfarma ne aka ai ba Allah ya ji haka ba ko ba haka ba Allah ya haramta ta ba yake sa shanye an ba yadda Allah ya haramta waccan ma ba yadda Allah ya haramta to irin wannan haramta haramta da suke ya Allah ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani ya ce ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا ولا ولا وسيلة ولا حاجة ولا ولا سائبة ولا وسيلة ولا حاجة ولكن Allah ta'ala ya ce ma ta'ala Allah bi ma'ana ma shar'a Allah Allah bai shar'anta min bahiratin Allah bai shar'anta yanke ba wata dabba kunne ba don wani na mu. ko don wata biyan bukata ku Allah bai shar'anta haka ba sai ce me wala fa'ibatin haka Allah bai shar'anta a haramta wata dabba ba don ta haifi 'ya'ya adadi kaza wala wasilati haka nan Allah bai haramta wasila ba dabba wasila ita ce wanda ta haifi yaya biyu mata sau ta hudu sai ta haifi namiji ya ce ta sadar da ɗan uwanta ana ganewa a ce daga yau haramun ne a hau bayan bayanta haramun ne a tura masu kan ita ma sun ne sun haramta ta sannan sai Allah ce wala halin haka nan fahal wato babban rakumi shi ne suke ce mahar suna ce mai katangage babban rakunin wato da ya yi jima'i da dabba eh, da taguwa ta haihu ƙyar ma ya yi da ita ta haihu ƙyar ma ya yi da ita ta haihu yanzu ya zama wani bujimi sai a ce to yanzu wannan duk inda ya gada ma ya ciwo ba wanda zai hau bayansa ba wanda zai ci namansa ba wanda zai ɗora mai kaya ba wanda zai mai kaza aka sai su haramta wa kansu wannan dabbobin ana ganewa saboda wani dalili sai Allah ta'ala ya ce bai haramta bahira ba bai haramta sa'iba ba bai haramta wasila ba bai haramta hamil duka su ne haramta ba sai ce walakin nan ladina kafaru shi da tarafi sai dai waɗannan kafiran yaftaruna ala Allah al-kadhiba ya suke wa Allah ana gani wa Allah bai haramta ba ƙarya suke wa Allah dan da sai Allah ya kare ta yake su larabawan ne su san me ake nufi da bahira da wasu suke yi sun za da ake nufi da sa'iba sun san ko mene ne Allah ta'ala ya ce bashiran nan da sa'iban nan da wasilan nan da halin nan gaba ɗaya ƙarya muke yi Allah bai haramta kore ba jama'a muna gane wannan walakin nan ladina kafaru yaftaruna ala Allah kadiba wadda Allah ta'ala ya ce wa harrimu ma ramadahumullahu tira'an alayhi daga cikin aikin da kafiran larabawa suka yi haramu ma razaqahumullah jama'a dabbobi ba arziki bane Allah yayi mu haukan su mu ci nama mu yi amfani da fatan a matsayin mu yi takalmi mu yi riga mu yi abubuwa ai arziki ne na Allah Allah ta'ala ya gaya mana cewa shi ya azurta mu da wannan arziki ba zo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana arzikin Allah ne to shi Allah ya ce su din nan haramu ma razaqahumullah abinda Allah ya ba a matsayin arziki sai suka haramta wa kansu kira'an alaihi saboda kirkiran ƙarya ga Allah kana gane waye abu Allah ya halatta shi sai mutum ya haramta shi dan ya kirkira wa Allah ƙarya kaga ita ma wannan aya ta 140 a suratul an'am tana ƙara fassara wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamuna fadin Allah ta'ala da ce qul ara'aytum ma anzala allahu lakum min rizqi qul ara'aytum ta'ala ya ce kul ara'aytum ku bani labari ma anzalallahu lakum min abin da Allah ya saukar muku da arziki arzikin noma arzikin kiwo arzikin kasuwa arziki kaza da arziki kaza faja'altum minhu haraman wa halalan abiki kuka ware ga na halal ga na haram shin Allah ne ya ce haka an alallahi Allahu akbar لهم أمر الله wannan kashe-kashen da kuke wa Allah kaza halal ne kaza haram ne Allahu azina lakum asalin magana a Allahu kana gane a Allahu zina lafu Allah ne ya ba ku izinin ku ware abin da kuka ga dama ku halatta ku ware wanda kuka ga dama ku haramta am kalallahi tabdaruna ko dai kai ya kike Allah saganin Allah yana tambaya ne ba don yana neman sani ba tambaya ce ta ake musu magana ta an da wannan magana bi bai muku izinin ku ya haka ba kuna wa Allah ƙarya ne kamar yadda iftira iftira'an alayhi kiran ƙarya kuna jinginawa ga Allah ta'ala shi ne Allah ta'ala ya tambaya ce kul fa Allahu azina lakum Allah ne ya ba ku izini ware wasu tumaki da wasu awaki da wasu eh, shanu da wasu laƙuma ku haramta su Allahu na lakum Allah ne wannan izinin am ana Allah ya tafsir ko dai kariya ke wa Allah kaga magana shi kariya kuke wa Allah aya tana suratul yunus aya ta 59 Allah ta'ala ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min al-din Allah ta'ala ya ce, "Amlahun shuraka'u, ko dai suna da wasu alloli ne daban da suke shirka da su, suka ganewa, wanda allolin nan shara'u lahun min addini, su suka shar'anta musu dokokin addini alam ya azan bihilla wanda Allah bai ba da izini ba ana gane waye bi ma'ana duk mutumin da ya zauna ya rubuta maka wata doka bayan ga ta Allah yanzu wannan mutum ya zama Allah a wurin kai ka nada shi ne bukatar Allah ko waye shi irin manyan kuma idan ka ka duba littafin da aka yi na tauhidi wanda ya magana ya ce hijabu rigari da rules of democracy islam a ciki ya yi magana a kan wanda zai zauna a wani wuri ya ce ya kafa doka ana wa ai shi ya sa ne wanda littafin problem face ba shi da'awa a jariya na fatan kai Ya ce the people in democratic system are their own rulers through a regime which they themselves make but in islam the people are governed by a system which was revealed which they cannot modify or replace whatever the condition may be ana gane wannan ayi, yanzu ka ce a'a ah, to yanzu me ba zai mu muna demokradiya ni ma na dangwala dubara ta rage da shigari ni yanzu hukunci ke faɗi ana gane wa ayi, ya za a kare sai mu dawo mu zauna ki shawara dai mu fita amma dai ga abin da aka faɗi domin can shirka ake yi but they are all rulers through a regime which they themselves make har ma yi magana akan ita demokradiya din ya yi magana a kan abin da yake the Greek war meaning the sovereignty of the people in a democratic state it makes the people the source of authority it makes the people the source of authority a hali Allah shi ne mai duk wani doka duk wani ƙarfi daga Allah sun mai da kansu ne source of authority jama'a muna gane yawwa su ne they make the laws and formulate the constitution bayan wannan alƙur'anin duk da aka yi duniya Allah bai sauka da littafi kamar alƙur'ani kuma wallahi duk da za a kawo expert a kawo professional a kawo kaza duniya ba za ta taba daina tangal-tangal da take ba sai ran da aka dawo aka wannan alƙur'anin da abin da ya zo shi sannan za a daina tangal-tangal idan kana son gane haka ka je ka karanta tarihin annabi muhammad yadda ya samu wasu bayan allah ya ɗora su akan karantarwa alƙur'ani sai da suka gagari duniya ta kowace hanya a ƙarfi su da su ba fawa a halin kwarai sahabban manzon Allah su kowa halin kirki ba inda sahabbai suka ji aka yi kuka da ɗabi'a aka kuka da halin su saboda manzon Allah ya ɗora su ne akan Qur'ani ba wai ya zo da ƙarfin ya ce duk ba ku bari ba barkar da ku a'a ga abin da Allah yake ga abin da Allah yake idan aka yi kaza ana zama lafiya ana samun cikawar hali ana samun da suka bi abin da Allah yake ta suka zauna lafiya idan yau muna so mu zauna lafiya mu rabo duk wani abin da muke mu damu wannan idan ko ba haka ba mana to za mu dade cikin tsoro za mu dade cikin hayaniya wala bai da kuma da ba ta cika hadar magana game da Allah wanda mutum bai sani Allah ta'ala ya ce am lahum shuraka ko suna da wasu abokan shirka ne sharatu lahum min ad wanda suka tsara musu addini ma lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai izini ba Allah bai yarda da shi ba kuma koda akwai ne tsarin ne yana nan a musuluncin akwai jagoranci jama'a mutanen da aka kona khabbab ibn al-arad sahabin manzo Allah mun karanta tarihin da ku a masallacin nan khabbab idan aka ɗauki bayansa aka sa a garwashin wuta ruwan naman jikinsa yake kashe wutar saboda azaba da ake gane wasu ma idan suna so su ƙara imani sai su zo su sami su idan Allah ya buɗe bayan su gani abin da aka yi masa akan musulunci don su ƙara imani waɗannan mutanen da ake ɗaure su a rana a maka ana wahalar da su ba su koma ga Allah ba wasu su sun mutu cikin azaba amma wanda suka rayu su koma ga Allah ba sai da Allah ya maida su gwamnoni Allah ya mai maida su manya-manyan kristoci a wancan zamanin lokacin ma iraki gaba ɗaya jiha ɗaya ce kai ne gwamnati gaba ɗaya siriya gaba ɗaya jiha ɗaya ce kai ne gwamnati gaba ɗaya a ce gaba ɗaya yaman jiha ɗaya ce kai ne gwamnati gaba ɗaya ɗaya da aka dawo roma ta turawa da kuke gani roma a yanzu sai da aka tsaye da sallar juma'a a fadar vatican sai da aka sallar juma'a gaba ɗaya ƙasar spain andalus sai da musulmi suka shekara 800 suna mulki andalus spain kwanan bayan za ku tuna wata yarinya matashiya loya ta kai gwamnatin ƙasar Kara kan ta mai da masallacin musulmi gwamnati ta mai da masallacin musulmi museum kuke sa ko ne ko wurin tarihi da kuke fada wurin tarihi suna karɓar kuɗin shiga sa aljihu ita kuma a matsayin da ba musulma ba ta ce ba zai yiwu ba sai dai wannan masallacin a ɗauka a ba musulmai don kowa ya ga in ka ga structure ɗin na ginin kasan masallaci ne duk da yanzu ba musulmai da yawa amma musulman da suke ƙasa ƴan ƙasa ko foreigner a ɗauki masallacin a ba su rika yin sallah muna gane wannan ayi domin nasu ne zai yi wa gwamnati da rika karɓar kuɗin da ba da ba kuma wannan ta samu nasara ta ɓata masallacin ta hannanta wa musulmin da suke ƙasar ta rika musu masallacinsu saboda kaga su ko da ba imani da alkur'ani ba sun yi da da ake ce human rights tana ganin cewa ba haƙƙin gwamnati ba ne ta ɗauka kayan da bata sa kuɗinta ta gina ba ta maida shi tana karɓar kuɗi tana kashewa kan masallacin ya ginu ana cewa an gina masallacin shekara dubu ɗaya da wani abu baya da suka wuce shekara dubu da wani abu tsayin ginin har yanzu ko da injiniya ne kai in ka kalla sai ka ƙara koyon wani ilimi ana gane wannan ai masallacin da na a gine ce to a ba musulmi kayan su fiye da za Me shi da nake so in kawo mana har yanzu akwai asaru akwai alamun da suke nuna musulunci ya yi mulki a wannan kasar ba kadai ya zo kasar ba yanzu ne lokaci ya juye mana saboda lalacewar musulmi yanzu mu ya a amma in muka dawo muka bi alƙur'ani da sunna kamar yadda sahabbai suka yi ba tare da yi wa Allah kage ko ƙari ba to za a wayi gari mu ne za mu koma sama kamar yadda Allah ya mana alƙawari alƙawarin yana nan baya tashi mu ne muka tashi mana mai da amma alƙawarin yana alƙawarin Allah yana idan yau muna so mu bada Allah to mu je mu gyaru mu je duk dokar da Allah ya hana a Qur'anin nan mu bari duk abin da Allah ya ce a aikata mu aikata ku gani ku ba da shekara daya shekara daya ni ina kalubalantar masu tsari biyar a duniya da yan demokaradiyya yan gurguzu da kowane tsari na duniya su yi haƙuri su zo su ba da goyon baya a yi ƙur'ani na shekara ɗaya ba ma buƙatar tenuwa shekara ɗaya kawai a gwada tsarin ƙur'ani wasu mutane suna zalintar alkur'ani wanda suke magana da yawunsa ba su mako ko san qur'anin cewa alkur'ani ya ce a yanke hannu alkur'ani ya ce a yi gaba ba gaskiya bane a cikin bible cewa aka yi, in ka saba wa Allah ka kashe kanka shine tubanka da alkur'ani ya ce ka ce astaghfirullah idan ka ce astaghfirullah bayan ka saba wa Allah ka tuba Allah ya ce in ba ka da yaya zan ba ka yaya in ba ku da arziki zan ba ku arziki in ba ku da noma zan ba ku noma in ba ku da kiwo zan ba ku kiwo in ba ku da wannan Allah ce zan ba ku bayan ka saba Allah ka ce astaghfirullah sai ya yafe maka kuma sai ba ka azumi da wanda ya ce a kashe mutane da wanda ya ce a ce astaghfirullah don Allah wa ne sauki cikin littafin sa aka ce idan mutum ya taba mace da hannunsa ya sa abin da ya dafa hannun mu ko kaga ba haka aka ce maka ce astaghfirullah inda aka ce a dafa hannun mutum idan ya yi sata satan nan akwai ka'ida sai idan ya yi a cikin girbi yau da za ka zo ka ajiye abinka a nan gurin a sace sai ka ajiye aka sace don wani ya daure rakuminsa a masallacin manzan Allah yana yana aje rakumin da ya zo sai ya saki rakumin bai daure shi ba a filin masallaci haraba sai manzan Allah ya kira shi ya ce rakumin wa ya ce na wani manzan Allah ya ce a kai wa tawakkal je ka daura rakumin ka sannan ka dogara ga Allah bi ma'ana ka fulla motarka ka dogara ga Allah in ka bar motar a buda ka sace ƙarshe wanda ya sace ba za a mai haƙi ba domin baka sa ta cikin hirbi ba ka sa ta cikin tsaro ba idan ka aje ɗakin ka bashi buɗe wani ya zo ya maka sata ka ga ba cikin hirbi ba ya kamata in za a yi sata ya zama sai an shiga da wahala to idan mutum ya fi a yanke bar hannu yanke hannun ana yi ne domin idan aka yanke ɗaya biyu saura su bari kuma wallahi kona mutum da taya zai sa a daina sata har ma barayi zai sa a daina sata amma in ana yanke hannu za a daina sata idan aka fara yanke hannun dan fashi daya kafa ɗaya, wallahi za a daina fashi idan aka fara kama yan kidnappers ana musu hukuncin Allah wanda Allah ya bayar guda biyu ko uku ko hudu ce duk wanda aka yayi idan aka fara musu wannan wallahi za su bari dan Allah shi zai sa tsoro a zuciya mutane su bari da ba muna gane wannan wanda aka kama shi yayi ha'inci ya dauke dukiyar gwamnati ko da lalita gwamnati misali a samu ne ya sace central bank gaba daya wannan ba a mai hukuncin barawo bari ai magana yake da domin shi ba sata ba shi abin da ya khiyana ya an amince masa ne aka aje shi a wurin an fahimta yi sai ya haɗinta dukiya ya kwashi to shi akwai abin da ake mishi ya danganta da abin da gwamna ya gani ko alƙali shi ne zai duba na farko zai iya korarsa a gari na biyu zai iya masa mai zai iya masa zai iya musadarar dukiyarsa kamar yadda umar ɗan abdulaziz yawa eh, abin nan yazidu ɗan muhalla da ya samu labarin cewa ya zo mai a talaka daga shi sai riga jikin shi da ya ba shi gwamna sai gina gidajen sama sai sai tumaki garke-garke da shanu da sauransu da ya samu labari kuma duk wanda ya zo babban mutum ɗan kasuwa sai ya mai kyauta ya karɓa irin masu business a kafa suna mai kyauta yana karba ya sa aka kira shi harkwata yana zuwa ya tambaye shi ya ce a kabilkar hadiya amma kyauta ta karba ya ce amirul mu'minin a bari ne bayani ya ce a tambayar da ne maka an maka kyauta a matsayinka na gwamna tana da rigar gwamnan ta? ka karba kamar tana da rigar yan sanda ko na soja kuna ganewa an amma kyauta ka karba yace eh lalle an mun kyauta kuma ana mun kyautuka ina Ya yace wallahi in daga na sariqu wallahi kai in nan barawo haka ya gaya ba, dan take yace daga nan ba za ka kore na ba farko dai na kobe ka daga gwamna na biyu dukiyarka gaba ɗaya na kwace ta da take da wanda ba taka ba bai gane ba ke gane ta Allah ni ko ba zan kyala silan Allah ko kwaban Allah ya salwanta ba don haka naka kayi wa Allah sadaka ya biya ta ta shi ya san nashi ya san naka ni ko ba san naka ba don haka ni hakki na ni ne aka dora ni mada ne kare dukiya Allah don haka na kwace na Allah na kwace naka ka na sa cikin na Allah shi Allah na iya biyan ka ya san naka ana zuwa can zai baka abinka don haka yanzu ka je ka ci wannan ruwa da kiwo kira ne ma bishi kuma muna gane wannan a sa shekara biyu yana mulki ake nemi wanda za a ba zaka aka rasa idan ka tashi a masallaci ka ce ga zaka na fitar inda mai bukatar zaka ya zo ya karba sai wani ce da Allah in ka samu shi ya zo na ta daɗe ima na rasa wanda zai karba wadata ya kawo wannan ko talauci amma ka ga galiban ƙarya da ake mutane ko ba ci alibi ya program da kawai haka ba ƙarya ce idan wani ya tashi sai ce zai almajlisu shi ma ya san karya yake wanda ya tashi sai ya karya duk wani abin da za ka kawo Allah ya riga ya kawo yadda za a yi bi kawai za a yi ga Qur'anin gashi ga sunnar manzon Allah ga ta bi kawai za a yi jama'a muna gano bi kawai za a yi in dai ana so a magance talauci har abada talauci ba zai bar cikin al'umma ba in dai ba ta fita zakka wa in ba a fita zakka manzo Allah ya ce Allah ba zai bada ruwan sama ba maganin talauci da Allah ya kawo duniya guda ɗaya ne tak shine fita zakka daga masu arziki idan masu arziki suka hana zakka ba a yi to talauci zai dabaibaye al'umma har talaucin ya kai yana cutar da masu arziki yau mutum nawa ne zai aje gingime mai mota railway station zai je Kaduna ya je ya hau jirgi da kaga wannan ai ba tsoro ne wannan tsoro yake ji yayi layi a bashi tiket. wani ma babban mutum ne zai ya hake su ɗin jirgi saboda gane ta tafi duna, a tsaye da masu kama mutane su kama shi idan na za ka shi nan gaida da kana kofin da zakka Jam'a muna gane wannan babu wata matsala face musuluncin nan yayi magani shi ne Allah ya tambaya ce shi kuna da wasu alloli ne waɗanda suka tsara muku tsari wanda Allah bai yi izini ba haka shi ne ƙirƙirar ƙarya a jikina zuwa gawa zuwa ga Allah ga tsari kaza ga kaza har yanzu za ka samu idan wannan yawa ya ci zaɓe a je kotu a kwace a ba wancan ko ba ka ke ba wannan lauyan sheta shi kawo sakin layi cewa mai gidan su ne a kan daidai wancan ma ya ce to yanzu a bar magana za a je a yi fasara domin rubutu ne na mutum shi ko mutum zai iya rubuta daidai Allah kaɗai ke iya rubuta daidai hatta manzon Allah Ba baya cewa kaza sai Allah ya ce kul ba ga shi ba kul arai kace kaza kace kaza kul a'udhu kul huwa kul kace kaza haka ake ce manzon Allah ba ba shi yake ga ya kamata ya ce ba Allah zai ce kace kaza idan an ce manzon Allah ka ce kace ibada ya jama'a kuma shari'ar musulunci nan kaso 80 a gidajen mu take kaso 20 ne ke hannun hukuma yau da mutum za a kama shi yayi zina misali idan aka je aka kai shi can aka daure in ya gudu ba mai bin shi da gudu ya kamo shi mutane da aka kawo sun yi da wajen manzan Allah manzan Allah sun ya ba su hanya da za su gudu sun ki guduwa su ke so a yi musu hukunci amma sun ki guduwa ne za Allah ya ce matan nan ki tafi ya haihu in ki haihu ki zo in ta gada ba ba ta dawo ba zai je a nemo ta ba sai bata ta tuba zuwa ga Allah don mutum na iya zuwa ya tuba tun da ya gudu shi kenan ya tuba ba ana so a kashe mutane ba ne amma dole ɗan adam zai zama lafiya sai da doka idan babu doka ɗan adam yana zama wa? a kan dabba ya fi dabba ba dai bari ba misali traffic light ba da musulunci a shek muhammad Salihu rusani ya rubuta littafi akan traffic rules ana ganewa ko dokokin wannan wannan wutar wutar lantarkin nan da ke ba da hannu malamin musulunci ne ya rubuta littafin kuma ya kawo ayoyi da hadisai sai duk mutumin da ya fi tisabi ya saba wa Allah duk mutumin da ya fi tisabi ya saba wa Allah dalili kuwa hanyar nan ta gista hudu ba zai yiwu ba sai wani ya haƙura wani ya wuce yanzu in mun tashi fita kofar nan in muka ce da ƙarfi za mu fita in mun rusa kofar nan dole wani ya haƙura wani ya wuce shi ma ya yi ya wuce sai ya ce wanda ya bikin traffic ya yi aikata haram muna gano a littafin musulunci ba aka ce meye dalilin ka ce domin Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani kar ku jefa kanku cikin halaka idan kai bikin sati wata babban mota ce kwallo da mutum ya mutu ya jefa kansa halaka ko bai jefa ba idan wata babban mota ta buge mutum misali ya jiji mai rauni shin ya jefa kansa halaka ko bai jefa ba idan aka samu wata babban mota misali ko ko kai ka je ka buge wani ya mutu yanzu ka kashe mutum kuskure ne ko daga gani a gangan ne wuta ta ce maka tsaya a lokacin da ta ce ka tsaya a lokacin ta ce wani ya tafi sun ba haka abin ke ba idan wutan nan ta ce kai tsaya a lokacin ta ce ma wani ya zo kai da kai shi ne ba wani umarnin ya zo ana cewa ya zo zai sa giya ya taso da ƙarfinsa kai ma sai ka taso da ƙarfi sai ka ji kaca to sannan kuma Allah ta'ala ya ce kar ku ci dukiyoyin juna da banna yanzu dukiyar da ta lalata ma wani mota barna ta kuma ba barna wata shine kallon almasalih wal mafasid duba idan maka kabar malami ko wanda ya karanta shara'a, wanda ya karanta shara'a ya fi kowa sai ya fi kowa sanin abin da ya kamata ka ji irin fikihun da Allah ya ba malami yace masalih maslaha shine dukiya ta zauna lafiya kada a barnatar da ita da haka kai yanzu kayi bannan dukiya ko kai bannan rai ko kayi bannan lafiya ko kai bannan kaza da haka ka saba wa Allah ko da an samu haɗarin mota an yi kaza sai ka dawo ka roƙi Allah ta fara ya Allah ka yaje min da laifin ta Kuna gani ba domin ka saba wa Allah ta tukuna domin Allah shi ya saukar da tsari jama'a muna gane wannan wani zai ɗauka musulunci ba kawai addini ina ya yi bayani akan kan tuki abubuwa da yawa kila ba ba wasa da jirgin sama saboda na an san ya fi kusa da abu ko ba haka ba to duka gaba ɗaya ba inda ba a mutuwa ba kuma inda ba a shiga haɗari. kuma ba inda ba a samu mutuwa da haka yana da kyau mutum ya kiyaye ya ji tsoron Allah a karan kansa Allah ta'ala Ya shi zukatan mu. da fadin Allah ta'ala wannan mun karanta wa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib sai fadin Allah yake ila gairi zalika min al-ayat sai ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna uluwan kabira wato Allah ta'ala ya daukaka dangane da abinda mutane suke shirka da shi madaukar abinda bai haramta ba su haramu ko bai halasta ba su halal wannan yin shishigi ne ga Allah kuma kirkirar ƙarya ne a cikin gida wa Allah waɗannan mutanen da suke zama da mu kiristoci suna daga cikin abin da suke yi suka halaka da su da yahudawa idan ka tambayi kirista zai ce maka auren mata biyu haramu haka ne ko ba haka ba ba ƙarya yake da kawo maka inda Allah ya halaka ko inda ya haramta ku kuna ganewa ba fa da hujja ba ya da dalili kaulun ne ala Allah bila ilm ba inda Allah ya ce su je gari salam ba wurin an gane ai rigima ce kurum saboda musulmi suna yi can da aka tambaya wancan abin da wani wani wani aka fi shakwa ne ne a can kuke yake lokacin aka ce is there any authority in the christian bible authorizing the christians to go to jerusalem agreement ya yace i was confessed there is no any biblical authority there is no any biblical authority authorizing the christians to go to jerusalem on agreement we are only going there to see things da kenan Allah ne yawo da ake yawon shakata yawan bude ido amma musulmai ba walillahi ala nasi cikin bai Allah ta'ala ya ce na ɗaura wa bayi na ziyartar ɗaki na sau a rayuwa manista ɗa a ilaihi sabila wanda na kowace mashi na ba shi ikon zuwa ya ce wanda yake zuwa yana da hali ba. Idan kana da halin zuwa kake zuwa Allah ta'ala ce shi Allah wadace yake daga bayi ko ka saba mai ko ka mai biyayya wanda bai amfana ana gada ko bai fita da Allah haka ke da mu zuwa mu a Qur'ani ne akwai wura hada ba suratul hajj gare mu ko ba haka ba su ba babu babu abubuwa suka kirkiro da yawa na ƙarya haka shi ake cewa wa an tabulu ala Allahi ma la ta'lamu abin abin da mutum bai sani ba dangane da ubangijinsa Allah ta'ala ce wa idza qila lahum ah, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah wa qila lahum ma anzala Allah idan aka cewa waɗannan kafiran ku zo ku alqur'anin nan da Allah ya saukar qalu sai su ce bal ma albayna alayhi aba mu za mu bi abin da muka samu iyayen mu akai gargajiya ki har yanzu akwai yan gargajiya bal ma albayna alayhi aba sai Allah ta'ala ya ce a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ko da iyayen nasu jahilai ne ba su da hankali ba su hankalta wala ya tadun ko da iyayen nasu ba shirye wani a hakan za su bi su gane wa ai yau ina mai tabbatar muku duk wanda yace shi yana kan abin da iyaye da kakanni suke a kai. idan da iyaye da kakanni za su tashi tinkal tinkal su je su wuta wallahi bai shi ba Allah ka zai baya ya saba musu ana ko ba haka ba idan sun je abin da bai mashi ba ba zai yi ba wannan bibiyar saboda abin da iyayen suke yayi daidai da tsarin sani don haka zai bi shi wanda ya ce yana koyi da iyaye ka kalli mu'amalar ta gani za a ga halin iyayen shi daban halin shi daban ka kalla ka gani har kullum ana samun kwalitin mu yana raguwa nagarta mu raguwa take iyayen mu sun fi mu nagarta sun fi mu hali mai kyau a ɗan ƙarar su karatu amma suna da hali mai kyau da nagarta kuna wa ai da zumunci da san juna wannan kaga dan uwa yana kaunar dan uwa kauna ta gaske wallahi sai iyaye ya kwana da yunwa ya ba dan uwan sai goshi yanzu ko mutum daga shi sai yayar ko ba haka muke ba mu ne da yake magana sai kaga bin iyaye da ake da'awa kadan ne yake bidiya inda ma mu za mu bi iyayenmu a yau da abu yayi mana kyau idan aka ce ku zo ku bi dokar Allah abin da Allah ya saukar ya su ce lantabi kuma alfaina a alaihi ba'an." ibn al ya ce, alfaina da suka ce ai ma wajadana ya fasara ma wajadana a ba'an." imam al-qasimi yace fadin Allah ta hala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu ala rasulihi ku zo ku bi abin da Allah ya saukar wa manzansa annabi Muhammad da Allah ya saukar wa manzansa al-qur'ani washtahidu fi taklifi anfusikum ar-radd ala al-hawa ku kokari biya kokari yadda za ku yi faɗa da rayukan wajen bin san zuciya wallazi na faka hufiyar shaitan kan zuciya da shaitan ya sanya muku a cikin rai Don aka kira su zuwa ga wannan kalu sai su ce ballat tabi'u ma alfaina alai ai ma wajadna alai ba abinda muka ga iyayen mu kai? shi za mu yi min ibadatin asnami da bautar gumaka wal da sanya wa Allah kishiyoyi faƙala sai Allah ya ce wato mubakitan alaihim Allah yana mai maida musu magana ya ce awalau ai yadda bi yattabi ba a aba'ahum shin yanzu kafiran nan za su yadda su bi iyayensu walau a aba'uhum la ya'iluna ko da iyayen nasu ba su da hankali Allah ce shin za su yadda su bi su a haka wala ya ta duna lisawabi ko da ba sa kan gaskiya za su yadda su bi su a haka in jahaluhu domin sun jahilci gaskiyar kaga Allah ta'ala yana tambaya ne na fadakarwa ba tambaya ta neman sani al-imam ibnu kasir ya zo fassara wannan aya yace wa idza qila li haula'i al mushriki idan aka ce ma waɗannan kafirai mushrikai ittaqidu ma anzalallahu ala rasulihi ku ji abinda Allah ya sauka wa manzansa watruku ma antum fihi min ad wal jahl ku bar abinda kuke kai na bata da jahilci da rashin ilimi ku dawo ku bi ilimin alqur'ani fi jawabi zalika in suna bada ansa sai su ce nattabi ma alfaina alaihi aba shi ma dai haka ya fassara ai min ibadatul asnami wal andani Allah ta'ala yace yana mai inkari gare su yace law kana aba'uhum alladhina yaqtaduna bihim shin koda iyayen nan nasu da suke koyi da su sannan wa kuna aqrahum suke bibiyar su la ya'qiluna shay'an koda iyayen ba sa fahimta komi ko da iyayen ba shiryayyu ba ne laisa lahu fahmu wala hidaya ko da ka samu iyayenka ba su da fahimta ba su kan shiriya za ka ci gaba da bin su haka Allah yana tambaye ka ne ko da ka samu iyayenka akan kuskure akan mata za ka ci gaba da bin su ne Allah ta'ala yake tambaya Imam Shangidi Sheikh Muhammad Al-Amin Ibn Muhammad Al-Muqtar Shangidi cikin littafin sa Adwaul Bayan fi Izahil Qur'an bil Qur'an yazo fassara wannan aya awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun yace hadhihi al-ayatul karima dan mun dubi wannan aya mai daraja yadullu bi zahiriha ala anna al-kuffara la uqula lahum aslan ayar nan ta nuna asali ne kafirai ba su da hankali kuna ganewa ayar ta gwada kafirai ba su da hankali ko kadan shi yasa Allah ya ce shay'an ya kawo nakiratul fi siyaqin nafai ya kore gaba daya fa hiya tadullu ala al-umumi ta nuna gaba daya ba su da ne ba su da hankali وقد جاءت آيات أخرى سيدي أنسى موسى آيوي دبان تدل على أن الكفار له بطول wasu ayoyin daban kuma sun nuna kafirai ko suna da hankali ya ake nuna biya su duniya hankalin da suke hankalta a duniya ana ganewa to yanzu a ina rashin hankalin su yake Allah ta'ala ya ce wa zayyana lahum shaytanu wa amalahu sallahu alaihi wa sallam ta'ala ce shekan ya kawata musu ayyukan da suke aikata da kuma da sabili shekan ya kange su bin hanya Allah wa kanu Musulina alhali suna da hankali mutum da hankalinsa amma sai shekan ya zama masa limani ya zama masa jagora ya kai shi zuwa ga banna ana ganewa ai wannan aya ta nuna kafirai suna da hankali domin fasaddahum adis sabili wa qalu yusiyuna suna gani nan gani ma'ana suna da hankali a cikin suratul ankabut aya ta 38 wal jawabu annahum yaqiluna umura dunya duna umuri al-akhirah amsa shi kamrai suna da hankali akan abubuwan duniya amma abubuwan da suka shafi lahira ba su ganewa Allah ta'ala ya bayyana cikin faɗin sai ce wa'adallahu la yukhlifu Allahu wa'adahu

sai yawa yawan mutane ba su san haka ba sai Allah ta'ala ce mutane da yawa a duniyan nan musamman kafirai ya alamu na zahiran a alhayatin duniya suna dai da ilimin duniya sun san duniya da yadda za a tara ta da yadda za a rike ta da yadda za a sarrafa ta wahum anil akhirati hum ghafilun amma game da lahira sun rafana waɗanda Allah yake magana a nan ala hafin su ne kafirai kafirai sun san duniya sarai suna da ilimin duniya sarai amma game da lahira Allah ya ce rafkana duniya Allah ce suna cikin imuwa game da lahira ba su san komi ba game da lahira to ɗan uwa kamata ya ce mun ƙetare wannan gaba to amma lokaci yayi mana halin sa mu bada hakuri insha Allah ta'ala muna cewa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh